الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه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 da cikin baiwarsa ya kaddara musa sake a wannan masallaci masjidani a yau sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ke biyu da ashirin da daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a majalisi na sha hudu daga cikin majalisan watan ramadan a jiya mun karasa suratul qadr da sura ce da ta magana akan sauke alqur'ani a jumlace daga daga launin mahfuz zuwa baitul izza a cikin daren lailatul qadr a watan ramadan sannan kuma da magana akan daraja ta wannan dare da cewa ibada a cikinsa Allah subhanahu wataala ya fifita ta akan watanni ne ke daidai da shekara tamanin da uku da wata hudu sannan da bayanin cewa a wannan dare Allah subhanahu wata'ala yake kaddara al'amura na shekara sannan mala'iku suke sauka da aminci a cikin wannan dare har zuwa fitowar su a yau za mu tashi daga suratul alaq suratul alaq sura ce da take magana farko akan ilimi sa'annan magana akan halittar ɗan adam sa'annan da kuma magana akan tauhidi da kuma irin yadda shaitanu shawo maka suka bantarewa wannan tauhidin da ba su lafi wasallam ta haka a da za a iya cewa tana magana ne akan abubuwa guda biyu mai farko shine halittar ɗan adam na biyu shine saƙo wanda saƙon nan ya ƙunshi ilimi wanda yake raya ruhin mutum yanzu a ce kawai tana magana ne akan halittar gangan jiki da kuma ta gangan jikin da tarbiya ta ruhi babu saɓani tsakanin malamai cewa ayoyi biyar na farkon wannan sura su ne suka sauka farko a ƙur'ani duk da cewa akwai wata riwaya da wani sahabi da take nuna cewa ya yi wani da ita su to amma wannan malamai suka ce daga yankewan wahayi da wahayi ya tashi dawowa ya yi wani da ita su sa'annan ita ya yi wani mujjaddar ita a tura ce ko a ce ayoyi ne da suke nuna manzancin magana sai kuma wannan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ita kuma ayoyi ne da suke nuna annabtar manzala kira ne sakamakon sai ne ya zama annabi kafin ya zama manzo to annabta ya fara da wannan ayoyi to ita kuma annabta asali ba a umarta mutum da ya ya wa'azi haka shi yasa a lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka shi kansa bai je fara kiran mutane ku zo an turo ne ku shiga addini amma da aka sauke wancan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir yanzu ya zama manzo haka daga nan ne ya fara ya gayyaci Khadija ya gayyaci Abubakar ya gayyaci Aliyu da makamancin waɗannan da'awa da ya dinga yi a gurin shi yasa Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Aisha radiyallahu anha kasancewar kowanne daga cikin waɗannan littattafai guda biyu akwai babu bakin wahayi a cikinsa ana babi da yake magana a kan yaushe aka fara wahayi kuma sai aka fara wahayi kamar shi imamu bukari ya sanya littafin ma gabaki daya kitabu badil wahayi ana farkon littafi da ya yi a cikin littafin da shi ne kitabu badil wahayi wato littafi da yake magana a kan yadda aka fara wahayi a cikin sababin farko shine babu badil wahayi ana yaya wahayi ya fara kai ba? kana badan alwahyi ila nabi sallallahu alaihi wasallam yaya wahayi ya fara zuwa wurin a sallallahu alaihi wasallam abun imam bukhari hikimar sanya badul wahyi a farko shine cewa asali tushe na farko na ilimi shine wahayi da haka imani da ilimi da komai yana biyo bayan wahayi za ta sai sanya wahayi a farko sannan sai biyo shi da kitabul ilm sa'an sai kitabul iman kaga in aka samu wahayi ya sauka to ya samar da ilimi ke ilimin kuma zai samar da imani to daga imani kuma sai ayyuka shi ne aka kawo su a lungu a sala da sauran abubuwa kaga da gajeren za ka gane akwai wani sako da imamu bukari yake so ya shi kuma imamu muslim da ya zo sai ya yi kitabun iman shine farko a cikin kitabun iman sai ya sanya batul wahaya kare kenan imani yana ganin cewa imani idan aka samu imani to wahayi shine zai samar da imani amma shi yana ganin ai shi wahayi yana cikin imani saboda ba za ka karɓi wahayi ba sai ka yi imani da shi sun yi shi ne hikimar ya sanya bada wahayi a cikin al'iman saboda idan aka samu imani ka yadda cewa Allah zai yi wahayi kuma wahayi zai shi ne addini to daga nan ne sai ka karɓi mai mai wahayi to shi kuma Imam Bukhari ya kalle shi kaga ta wata fuska shi kuma sai wahayin ya zo tuku zai gaya mutane mai imani kamar da Allah ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran hadi bi nasha'u min ibadina kaji Allah ya ce maka wahayin wani ruhi daga cikin al'amari kaga anan sai ya ce masa kuma ma kunta liman kitabu wa iman da baka san me wani littafi ko ka san me imani kaga sai da aka yi wahayi to in aka tashi ana so a hada hanyar Imam Bukhari da Imam Muslim sai a ce to ga annabawa wahayi shine ba. idan wahayi ya zo to za su samu ilimi za su samu cikakken imani amma ga gama garin mutane imani ne farko idan sun yarda cewa wannan wa'ayin gaskiya ne to daga nan sai ba su ilimi ina ba dan wanda kaga imamu bukari ya kalli manzanni imamu muslim ya kalli mutane shi na an hada kai kuma ya kalli dukan shikenan ya kada to sai imamu Bukari da imamu muslim duka sun rawaito wannan hadisi a cikin badul wahyi daga ummul mina Aisha radiyallahu anha سوى cewa awwal ma به abi الله sallallahu min alwahyi وسلم من الوحي sadiqa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla مثل فلك subh ثم قبب إليه الخلاء فكان يأتي إراء فيتأنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غير غير قراءة فجاءه الملك فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجمس ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال يا خديجة مالي فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي وقال الخديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة ابن أخي ما ترى فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة دقنا وفتر الوحي إيانا رواية البخاري لمسلم تقال إمام أحمد سيقارا حتى أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال وكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن بذلك جأشه وتطير نفسه فيرجع إذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك إذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك فهذا الإمام الحادث ابن كثير يكي شاء هذا الحديث مكرر في السنة wanda أنا mun riga أبو abin nan din yake cewa Aisha ta ce farkon abin da aka farar wa manzo Allah sallallahu alaihi na wahayi shine mafarki na gaskiya ana a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkari shekara a duniya sai aka sanya shi ya ringa yin mafarki sai ya kasance duk abin da zai gani a mafarki sai ya zo kamar yadda fitowar alfijir yake zo ma'ana tare yadda ya ga abin a mafarki aka zai zo gan shi a gini shi ya sa na sasalar yake cewa da ya ce babu annabi a ba sai ce sai dai mafarki na gaskiya mafarki na gaskiya Allah zai rinka yi wa bayansa na kwarai bishara da mafarki na gaskiya har yake cewa shi mafarki na gaskiya juzu'i ne daga cikin juzu'i arba'in na annabta da haka mafarki akwai mutane da Allah yake sanya musu mafarki in sun yi mafarki to in sun tashi abin zai zo kuma ya faru yadda suka gan shi Manzon sallallahu da wannan aka fara bayan nan sai aka soyantar masa da kebantuwa to zama ya ware kan shi kaɗai ya zauna sai ya zama yana tafiya garin iraq akwai kogo na iraq waɗanda suka je makka yana na har yanzu kogon za a ga mutane sukan je su ta azabtar da kansu suna hawa da sunan su a su ni dai na taɓa zuwa wajen dutsen amma dai ban taɓa hawa ba saboda in dai ba lada za ka samu ba hawa wannan wurin <laughs> wani abu da wata kila inda akwai helicopter ne ta a ɗauki mutum don wuri ne ba ba ƙaramin wuri ba dan lalle lalle in aka ce aikin ka kenan abu ne a ce tauke ka hau ka sako ya ishe ka a biya ka sani saboda nisan wurin daga ƙasa zuwa a je wannan inda kuma ne dutse ne babban dutse sosai don zai fi wannan dutse na na nasarawa ɗin zai fi shi girma haka daga ƙasa kuma yana da abun nan tsini kuma kogon yana can can can saman sa ne ko ina tsawo a jiki a nan kogon ne so ga wanda ya je maka yana nan bayan abin nan bayan azizi a dutse daga daga harami ba zai wuce irin kilomita takwas ba haka zuwa tara zuwa inda dutse ne to kaga kilomita takwas zuwa tara kuma a wancan lokacin ko ba kaɗan ba ne saboda za ka samu akwai turaye akwai ƙayoyi akwai duwatsu akwai waye yanzu maganar da nake yi an muku da tonels daga harafin ne zuwa wurin shi a hanyar ce sai mana yanzu inda ba tonel ɗin ke nan dutsen za ka hawa saboda makka gaba ɗin su za ka ce a kewaye take da ruwa to yanzu an samu titina ne ta hanyar a da dutsen a yi tonel a cikin da mota ta wuce wanda suka je su san yadda abubuwan su kusan ko ta ina in za ka fice a makka sai ka bi kano saboda yanayin zuwa ko kuma ya zama an yanka dutsen gaba ɗaya ko sai tunnel ya zama ta cikin dutsen za ka bi ka wuce a yi sufi ko kuma a yanka dutsen ya zama an da ciki a tsakiyar shi to haka hanyoyin makka suke to gaga yanzu da aka yi kenan wannan da kuma babu ba ta inda za ka fi daidai ka hau dutsen daga kaga kenan kafin ya zo darul ira duwatsu nawa zai haura to haka dai zai haura da shi wannan wurin da sai zama yana haurawa ya hau wannan darul ira din yayi ya ta'annatu fi ana yana ibada sai ba ibada ce wacce za ka ce ibada ce ta fitira ana fitira asalin halittar da aka masa ya ji cewa akwai Allah sannan da irin ɗan taɗi da ake yi shi yasa wasu suke cewa ai mutanen makka ma ba alim makka ba ne shi yasa kaga an ta wasu daga cikin mutanen makka wadanda kafin annabta annabi ya ta su cewa suna wuta so kaga wannan yake nuna cewa akwai ɗan irin maganganu ko da ba wai abubuwa da suka kai ga irin facts ba irin speculative maganganu haka na a tsakanin ana da tattauna cewa ai annabi ibrahim yana da tauhidi yana da ubangiji irin wannan tarihi to kusan kowa za ka dai ya san cewa annabi ibrahim abin da yake ya saba wannan abin da ake yi su da haka waɗanda suke da abunna a ciki kaka tsantsan za a gaba ta bauta wu ya sa mu za a san da ta bauta ba waka su duk mai su duk wanda yake da ɗan irin tunani mai zurfi zai ce shi ba zai bauta wu to haka aka yi ya zama ta so tasowarsa yana ganin cewa bari ya bauta wa Allah annabi Ibrahim tare da cewa bai san wani abu ba kuma yadda misali za a ce an zo an tsara sallah an yi kaza an yi kaza amma akwai kalan ibadoji da mutane suke yi wanda kusan an gaje shi ne iyaye da kakanni misali dawafi tun wancan lokacin akwai dawafi ana dawafi wa kaba kuma ana nufin Allah a yi misali sujada tun da can tana nan kuma Allah suke wa sujada kaga irin wannan maimakon yayi a gaban gumaka na ɗakin kaba, sai yana kyamar gumaka ta haka sai ya tafi ya koma wannan dutsen sai ya zama yana yin abubuwan da a can tare da cewa a sauke masa komai yadda zai yi shi ba so ana haka zai ɗau guzurinsa na 'yan kwanaki sai ya je shi in ya ɗin guzurin ya ƙare sai ya dawo kuma dama yana da mata 'yar kasuwa ta haka ba wai kowane abu bane yake zama masa damuwa ka san kuma mace ce irin Khadija mata ce ta musamman ba irin sauran mata bane da haka in ya dawo kawai zai dan samu dan dai guzurin da zai abu nan to shi kuma manzo ta sallan ba dai bane yawwa saboda kan sai ya ce to ai in ya samu matar sa yar kasuwa ne kawai zai huda wani aljihu kawai ya ci abu yau shi iya iya buƙatar rayuwa kawai take bukata bai da wani abu na burin rayuwar duniya wannan ma shine ya jawo hankali ta tun farko ta aure shi da ya rike mata dukiya kuma ya zama babu wani abu na kwaɗayi a cikin koson duniya ya zama ya kiyaye dukiyar ribar dukiyar ta yawa saboda in yana da kwaɗayi zai rinka ɗan tare wasu abubuwa da haka zai zama ribar ba za ta yi to shi da duk abun da aka samu kawai zuba mata yi kawai saboda shi ba wai bukatar sai tara abubuwan duniya ba ya eh, yasa in ya dan tafi musuri kawai da zai ishe shi na abinci kawai da zai zauna a wani shi ya ishe shi in ya ne zai ta ibadarsa in ya kare sai sauko sai ya dawo ya kara karban wani ɗan guzurin ya koma shi har sai da wahayi ya yi mata gaggawa ya mata shigan sauri kawai bai an kara ba sai ga wahayi wanda wannan wahayin kuma shine yana cikin kogon kira sai mala'ika jibril ya zo masa sai ce da shi kai karatu shi ne farkon ikra ikra kai karatu shi ma na sasalin ya ce ma ana bi kare ban iya karatu ba bai iya karatu ba na sasalin bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sannan sai wannan mala'ika ya kama shi ya matse shi har sai da ya sha wahala sai ka san matsar mala'ika ya matse shi har sai da ya sha wahala sai ya sanya shi da suke sai kara cewa ya kara kai karatu nan da ya ce ma ana da karatu ba mai karatu ba ne ban iya ba ya kara kama shi da mafi har sai da maza su ne ce har sai da na sha wuya ma'ana ya kai irin makura wajen shan wahala sai sake shi Sannan sai ya kara ce mar kai karatu sai da aka yi haka sau uku sai ya sake shi sai ce masa ya kara bismi rabbika ladhi karatu da sunan ubangijinka da ya yi halitta har zuwa aya ta biyar allama insana ma lam kenan ayoyi biyar aka fara biya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shi sai ya haddace shi yasa ya zama wahayi manzo Allah sallallahu alaihi yana shan wahala a lokacin wahayi kamar yadda ya zo a hadisi wa kana yu'alij wa kana sallallahu alaihi yu'aliju min al-wahyi shiddatan nan sasalar ya kasance yana shan wahala a lokacin da ake masa wani saboda nauyi nauyi na wahala shi yasa ma ya zama idan mala'ika jibril yana karatu a nan sai ya rinka sauri yana bi saboda kar ya manta a zuwa ƙara maimaita wannan abu shine Allah ya ce masa fala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqra ilayka wahyi kada kai gaggawan sai ka maimaita kafin a gama sauke maka wahayi sannan ku rika faratun za mu karantar da kai shi ba za ka manta ba Da haka ba karka ji wani tsoro kawai na alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi qur'an za ka yi malaika da da karanta sai mu za ka karanta talqin to haka kuma aka yi da haka sai zama alqur'ani maza suna haddace shi ne ba rubuta masa ake karanta yasa har maza ta sanar ya bar duniya bai iya rubuta takarda ya karanta ta ko da tsawo alƙalmi ya rubuta sala yake cewa hukunta eh, menene da tattu min qabli min kitabin wala taqutu bi yamin idan da tabal mubin ta ce baka kasance kana iya karatu na wani abu rubutu ba kafin zuwan alƙur'ani haka nan baka iya ka ɗau alƙalami da hannun daman ka kai rubutu ba inda ka iya wannan to da mabarnata sai su sa shakku sai su ce ai dama ya iya rubutu da haka da ya je ne aka koya mara waƙoƙi ya zo ya rubuta sai karanta to shi bai iya rubutu ba bai iya karatu da haka ya taso ne iya kiwonsa yake fita ya kawai ya dawo amma maganar karatu babu shi shi ko waƙe-waƙen da ake yi na jahiliya shi bai zo ya haddace su ba ba ruwan shi da su kawai shi ya ce ya kiwonsa kawai ya dawo da ya shiga tabbata ta waƙe-waƙe kaga inda ya yi fice a waƙa to da sai a ce ai wakan ne ya juya ta kwarewa ne ta sa ya karanta ba mana yanzu a ce mutum bai iya rubuce bai iya karatu ba bai bai da ilimi bai ce komai ba asali a ɗan adam ce ke me za a ce to dan a matsayin dan adam aibi ne amma ga manzara sallallahu alaihi kamala ce saboda mutanensa a wannan lokacin mutane ne masu magana mutane ne wanda in ana so a girmama mutum to sai ya iya bayani su da bayani ake kuma da haka in su ana iya shirya yaƙi da magana kawai za a zo ne a yi baitoci a yi baitoci sai a nan sai a izanar shi ke daga yaƙi a kawai haka in ana so a kambama mutum a kambama mutum ya zama shugaba baitoci kawai za a yi ta kai sukan yi rubuta waƙoƙi a yi gasa waƙoƙi da suka yi fice a zuwa manna su a cikin ɗakin kawa saboda girmama waɗanda suke yi so ka ga irin mutanen ke ta haka yanzu yi maza a sallam da a ce ya yi fice a wannan waka a wannan lokacin raya ce a ah, to ai ƙwarewa ne kawai ta jawo ya sau da wannan abu ba wani abu ba ne ba hakan a ce rubutu ya iya ko karatu ya iya tun da a ce wannan koyowa kawai ya yi ne to amma sai ya zo shi waƙan ma bai iya ba baya haddace cita ko an yi baya haddace baya ma shiga sabgarta bai iya rubutu ko bai iya karatu bai haddace komai ba na karatu yana nan yana yawon sa kawai ga magarin mutanen gari kawai to je ya yi kiwon sai ya dawo gida amma ko mutum ne mai amana mutum ne mutumin kirki mutum ne da kowa ke girmama shi ba ruwansa da shiga sarkokin mutane kaga ta bangaren tarbiyya da halaye sai Allah ya ta mai halaye ta bangaren ilimi sai ya hana shi ya koyi komai saboda abin da zai zo da shi yana da alaka da ilimi to in aka ce yana da wani abu na ilimi kafin nan to zai sanya shanku a cikin abin da bai wuce amma da Allah ya hana shi wannan sai ya zama ba wanda ya sai sa shanku a cikin abu ya za a yi mutumin da ake ce masa za a jahili a cikin mutane kuma shi kenan ya tafi kawai dare ɗaya zo da irin alƙur'ani ba zai yi ba saboda alƙur'ani larabcin da yake ciki ma ya gagari asalin larabawa da wani abu sai sun tambaya me ma'anan kaza shi ma annabi ya tambayi jibril me ma'anan kaza jibril ya tambayi Allah me ma'anan kaza sannan a faɗa sannan a zo a yi tafsirin shi yasa abun nan wata rana ƙuraisha suka zauna suka yi mitin sai suka sa walid bin mughira ya zo ya samu manzala a ya ya masa kurel akan wannan addini in ya so idan ya kura manzala suna zo a shelan saboda walid yana daga cikin mutane masu fasaha kenan da walid ya zo sai ya ce masa an ta khairun am abuka ne da ban kai kan Muhammad kai ka ta alkai ko baban ka ne kana sanar ya shi kage kage ta cimma na ta haka suke irin wannan abubuwan suke shiga yadda. da annabi ya ce kaga dai shi ya duba wani alkhairi tun da shi annabin Allah ne ba barka kuma dai bar duniya ana bauta guci so in yace ni na ji alkhairi zaman ta da Muhammad yana ta zakin sa ma a cikin gari wannan kuma yaushe za ku tsaya kuna bata lokacin in kuma yace sa ne ya fi shi alkhairi to kenan bautan kunki shine a gaba shine abin da suke so sai ka gare shi Allah ne sa sanin sai shi ne to baban kai ne ka ji alkhairi ko kakan ka sai ce to kuma dai kai magana ko kar kai yi in ka ce kai ka ji babanka alkhairi to ba amfani a bi ka in kuma ka ce babanka ya bi ka alkhairi to babanka har ya mutu akan wannan addinin namu yake ka kasalan ya ce masa to ba za ka saurare ni ba sai ce ka faɗi ka faɗa sannan ya fara hamim تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته القرآن har sai ne dai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa da yaji wannan fa sai ya razana sai rude sai ya tashi kawai ya tafi daga wannan magarsa yana zuwa wani kawai ya ce kai ku bar wannan mutumin kawai ya me kaza a ah, ku bar shi kawai ya yi wani maganganu ba na a wasu sa'iƙa kawai nake ji ina jin tsawa ne ana maganar tsawa kawai kawai in za ku bi shi ku bi shi kawai mutumin nan gaskiya zo da shi kawai ku rabu da shi kawai shi kenan so kaga yadda alkur'ani yake ma'ana sun ɗau wanda ya fi fasaha a cikinsu da iya magana sun tura shi amma da manzo Allah ya karanta masa ayan alqur'ani ya rufe abin ya fi karfin sa ba da haka ba yadda za a ce mutum wanda bai da ilimi bai san komai ba bai addace komai ba a ce kawai ya tafi wani rami sai ya fito washe gari kawai ba ne ba wannan sai ya zama gagarba don annan sasallan da aka sauke mar wannan ayoyi sai tsoro ya shiga jikinsa da aka sai ya komo gida ya komo duk abin nan kirjinsa yana bugawa saboda firgici da tashin hankali da shi sai zo wurin khadija sai yake cewa da ita tulun nufin duniya ta san in tsoro ya yawa a jikin mutum duk zafin da ake sani zai dawo shi da za su sanar da ko yana da sauki ka duba irin zafin makka kaga karshen ta zazzabi ya kama shi kenan amma ba na malaria ba zazzabi ne na tsoro shi kenan sai ta lullube shi har sai da tsoron nan ya fita daga jikin shi yasa hatta za ba an murrau har sai da tsoron ya fita kaga kenan wannan sanyi da waye din na tsoro da tsoron ya fita sai yake gaya mata ga abin da ya faru sai yake cewa kashi to ala nafsi hakika ina wa kaina fa tsoro anan a iya kalmar laqad to ala nafsi malamai sun kawo tafsiri guda goma sha biyu me ake me a sunan yake nufi da laqad to ala nafsi amma maganar ta fi karfi a ciki shine cewa na so ina kai kaina tsoron kar na mutu ko kuma wani ciwo mai tsanani da zai kama ni har tsawon rayuwa da same ni shine abin da yake nufi da ina zuwa kaina sai kuma ta ce a san wallahi Allah ba zai ma haka ai kai din nan kana sada zumunci in ka tashi magana gaskiya kake faɗa duk wanda yake wanda bai da shi yana yawon neman wa zai ɗauki rayuwarsa za rayuwarsa zaka dauka kana karben baki ka girmama su duk wani abu wanda yake na gaskiya ne na taimakon gaskiya ne na taimakon al'umma ne za ka zo ka taimaka a yi shi ya ce to Allah ba zai so da har ta gama cikin kirki sai ta kalli wasu bangarori na rayuwarsa waɗanda su kaɗai sun isa su sa mutum ba zai ta. ba kayan kenan tun a jahiliya akwai hankali a wani bangare ana akwai mutane waɗanda Allah ya ba su hankali shi kai ma'ana ba kowa ne a jahiliyan jahili yawa shi yasa za ga mafi yawan sahabbai na kusa tun a jahiliya mutane masu basira da hanyar nesa yasa na sallallahu ya ce ya qiyarukum an anasu ma'adin ma'alil da'i wani ghaiba khiyarukum fil jahiliyyah khiyarukum fil islam a to cewa mutane kamar yadda ma'adanan zinariya da azurfa suke wancan yafi wancan falala in an samu na waccan kasan yafi na wancan to haka mutane suke da haka yace zaɓaɓɓunku a jahiliya su ne zaɓaɓɓunku a musulunci in har suka fahimci addini Ƙara shi yasa sai kaga wanda yake da basira da wayo da hangen nesa a jahiliya in an zo musulunci ma dai shi za a gabatar misali yanzu Abu biya. bai musulunci da wuri ba an sai da aka je buɗe makka amma kuma da ya shigo cikin musulunci kuma a yakin farko da aka yakin tsari bayan kaman buɗe makka da kaman ka ce wata ɗaya ko biyu yana cikin wanda ake neman shawari a cikin har ya auro sama saboda mutum ne mai basira mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai hangen nesa da ya musulunta sai ya zama wannan hangen nesa da abubuwa sun haɗu da musulunci da karatu da ya yanzu sai suka ƙara ƙaga shi wannan yasa kaga Muawiya ya zo ya zama khalifa a cikin kalifofin musulunci tare da cewa yana daga cikin na kashe-kashe da suka musulunta shi ya musulunta a wadannan shekara ta shida bayan hijira saboda ya gaji wannan basira da hangen nesa na mahaifinci so da haka sai ya zama cewa a sahabbai sun zama suna da irin wannan fasaha da basira da hangen nesa shine yasa Khadija ta yi irin wannan maganganu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi da shi wurin wara bin Nawfal shi kuma Waraqat bin Nawfal ya kasance ya zama tsarin a jahiliya da haka yana ma rubuta littafin su da yaren Ibraniyanci sannan ya rubuta da yaren Larabci ma'ana ya koyi Ibraniyancin da Injila ta sauka a ciki sannan yana iya rubuta ta canza mata mai da Larabci to shi yana daga cikin mutane da suka ƙauracewa bautan gumaka a jahiliya akwai wasu mutane guda biyu a makka guda ɗaya a farisa waɗanda tun ana abubuwan da ake a jahiliya su suka ga cewa kawai wannan abun bai musu ba za su fita neman addini a ciki akwai abunan zai bin amurin nufai baffan Umar bin Al-Khattab ko bin Khattab bin Amr bin Nufayl aka yi aka yi ko Nufayl Mana shi Umar eh, da Khattab da Zaid wa da kani to shi Zaid din nan da ya yadda ake hoton kuma ka kawai sai shi kai shi wani abu bai masa ba zai fita neman addini sai fita kasashen sham aka gaya masa a ta can ne za a samu addinin annabi ibrahim da aka sai ya ci wannan yanki don ya je ya samo addini a kan wannan hanya ta neman addini wasu suka yaudare shi suka kashe shi so shi ya sa nasa sallallahu ya ce za a kashe shi kadai al'umma shi kadai al'umma ta yi za a kashe shi saboda shi ya bar addinin gumaka sannan kuma ya fita neman addini bai samu addinin ba kashe shi garin neman Allah su fara wata sai na biyu su shine waraka bin naufala. shi kuma da ya fita neman addini sai ya samu nasarar shi? wanda a wannan lokacin ba a gama jirkita shi ba za ka sai ya karfe shi da manzara sassanan ya zo da wannan magana sai zama ya fi manzara sallallahu alaihi wasallam ta shi yanzu duk da akwai sabanin wasu suna ta za a tafi cikin sahabbai ko ba za a tashi ba da shi ya da ne kafin a aiko manzara ba tsakanin annabta da manzanciyar annabi ya zo ya gane cewa annabi ne za a aiko shi ya yarda da shi ya gaskata shi amma kuma ba a yi ga aka aiko manzon ba ballantana ya yi aiki da abin da yake cikin addinin nashi sai ya rasu da haka so za a kira shi sahabi ko ba za a kira shi da wasu sun ta magana amma dai ittifaqan za a kashe shi a matsayin musulmi ittifaqan za a kashe shi a matsayin to sai na uku ko na uku shi kuma Salman al-Farisi shi suna cewa ya yi shekaru da yawa ya yi shekara 60 a jahiliya ya yi shekara 60 a musulunci so shi da ya ga shi ma mutane suna irin wannan abun da ya ga shi bai yi da bautan wuta da gumaka da waye da ake ba sai ya fita neman addini farko sai fara gun yahudawa ya ce musu addini yake nema suka ce to mu dai gashi nan muna yi kuma abun namu dai akwai ɗan abun nan a ciki an ɗan jinjirki da wasu abubuwa in kana so ka shigo amma dai za ka ɗan samu ka sauka na fushin Allah ya ce a ah, to ai fushin nan guduwa ba na so kada ka kan mun nasarawa ma'ana ya samu wanda zai gaya bar gaskiya abin da yake cikin alheri ya tafi gun kiristoci su wasu ga to ga muna dai muna yi kuma mutum ma a tattaɓa wani abu in kana so ka samu ka san ka kai ma na fata sai ka shigo ta na gudu shi ne ya tafi abu sa aka sai suka ce to wani za mu gaya ma gaskiya idan har kana neman addinin gaskiya ne to ka tafi wani gari a yankin jihar wanda yake da yawan dabino ana cewa da shi yafiri mu suna nuna cewa a can annabi karshen zamani zai fito kuma ya kusa fitowa shi kenan sai ya hau hanya ya fara neman ina ne yi hijaz da ya tsirce garin nan sai ya hau abun hawa da wasu mutane wanda suka ce za su tafi wannan garin suka ya ce zai biya su wani abu akan za su masa jagora ashe su yaudara za su yi da suka yaudare shi suka sayar da shi a matsayin bawon su shi kuma sai ya zo ya ci gaba da bautar tun da dai a madina zai bautar da ya tabbatar cewa a da din aka kawo shi wata kawai sai ci gaba da zama bawa yana ta bincike yaya wannan mutumin ya fito ya aka ya aka har manzo Allah sallallahu da wasallam yana zuwa yana cikin farkon waɗanda suka karbi musulunci a nan daga baya manzo a sallallahu alaihi ya zo aka taimaka makami da abubuwa aka je aka fashe shi ya zama ka shi yasa nan sassan alaihi yake cewa Salmanu minna an bayyi shi Salman yana daga cikin mu ahlul halin kaga kaga in inda da ya kamata in shiya su mayar da shi shi ma daga cikin a'imma izina na shari'a tunda sun dauko hadithin rida da da Annabi sallallahu ya dau Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein ya sa su a mayafi yace Allahumma haula ya ahli bayan nan su ne iyalan gidana sannan sai ya karanta inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ahli bait suka ce to iya wayannan yan kisa din sune ahlul bait to kaga da yake su shigo da Salman suna nan ya ce Salman minna ahlul bait sai ya zama cewa shi ma ya shiga cikin ahlul bait da to amma dai sun ki tilka tilka irin kismatun bila a shahid waɗannan mutane guda uku sun sun nemi addini tun kafin zuwa manzara sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin manzara sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da guda biyu ɗaya kuma an kashe shi kafin a aiko manzo Allah sallallahu shi waraka yana daga cikin waɗannan guda biyu to shine da ta da ta zo ta sai take cewa ya kai dan babbana shi waraka bin nufal dan babban Khadija radiyallahu anha shi ke ta ce to kaji bayaninsa sai ce to me me ka gani sai ba shi labarin ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza Yana faɗa ta ce sai ah, ta ai wannan shine annabi eh, shine madan eh, aikan da aka turo wa Musa shi aka turo wa Musa yace ina ma da ina da dan kaso a cikin wannan abun naka na ma ni ma a ce ina da rabo a ciki yace kai sona da ma a ce ina raye lokacin da mutanen ka za su fita kai daga garin nan ya ce da na taimake ka taimako mai ƙarfi sani da suna yanzu za su kore ni ana abun da ya fara zuwa mishi abun mamaki ne a ce irin yadda yake a makka kuma a ce wani har za a kore shi a kai duk mutanen makka duk wanda ya tashi zai yi tafiya goma zara da suna yake kawo a ajiyarsa saboda shine abincinsa shine bankin gari kowa shi zai kawo ajiya saboda ya san in dai ya ajiya goma za su nan ba za ta samu matsala ko shekara nawa zai da shine amintacce a shekara maza su nan yana da shekara talatin da biyar shekara shekara biyar kafin annabta shawa sun rusa ka'aba saboda wani ruwa ya zo haka ya yi tsatsaga ta sai suka rusa suka sake gina ta da suka gina da suka zo daidai dage dutsen abu na hajarul aswad su tora shi a inda yake sai aka yi kowane gida daga cikin ƙabilun ƙurashawa suka ce su za su ɗauka su suka fi alkai har aka ɗebo jini dama suka yi wani tsari idan za a yi yaƙi akan kawo kasko na jini shikenan kowane ƙabila za a turo babban da zai sa a cikin jinin to an shirya zubar da jini to sun yi wannan an zare ta kuba an kawo kaskon jini an sa kowa ya sa hannu sai aka samu masu hankali suke suka ce a ku saura, yanzu abin da za a yi mu nemi alkali kawai da zai mana shari'a ya zaɓi waye ne zai yi wannan hukuncin a cikin waye zai iya ci zai zaɓi waye zai ɗau wannan dutsen ya ɗora a yi sai suka ce shi kenan to ya za a yi a yi hukuncin ba za a zaɓi alƙalin suka ce duk wanda ya fara shigowa ta wannan ƙofar ƙofar harin shi ne zai mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi fara ai shi wasu ce radina bil amin mun yadda da ni ba wanda ya ƙara da magana ta kare to an gama shari'a nan da sallan da zo sai ya shimfiɗa mayafinsa mayafin da yake zai da dama tufafin su zani ne da mayafi sai cire mayafin sai shimfiɗa sai ɗauri sai sai ɗora a kai sai ce kowace kowane gida ki turo mutum ɗaya a cikin su wakili shi kenan kowane gida suka turo suna ta al'amin ya yi adalci ya yi adalci shi kenan ta ne shi duk su daga suka daga da suka kawo dutsen wani sai ya ɗauki dutsen da hannun su turawa shi ne ibn abin da zai cewa hakamu wa rahu bima hakam fi wada idaka hakadal aswadi sun sanya manzon sallallahu a matsayin alƙali kuma sun yarda da hukuncin da ya yi wajen ɗaukar hajjarul aswad a tashi a wurin zaman su gaga irin yadda maza da sassana yake a cikin mutane shi yasa dole zai yi mamakin a ce za a zo a kore shi to shi ne sai ke cewa ai ba wani mutum da zai zo da irin abun da ta zo da shi face sai an yi adawa da sai an tsare shi sai an tsare shi Inda za ka zo da gaskiya ka gaya wa mutane gaskiya za su tsare ka kamar da muka sha faɗa kuma asali ba su mutanen ne za su tsare ka ba waɗannan ne irin iyayen gidansu ne masu gida shi yasa wanda yake wahalar shiriwa shi ne wanda yake da uban daki a fata shi ya fi kowa wahalar shiriwa su kuma iyayen ɗakin nan duk zai wuya ka samu bata ba ka samu wasu sun zama manya a ciki suke cin abinci ba su gaba ɗaya shagon su ma ke nan wannan bata nan za su ci abinci a nan suke samun riga nan suke samun motar shiga in su da ne raƙuma da dawakansu da mulki da komai sanan ne so kana zuwa za ka faɗi gaskiya su yanzu abin da za su fara tunani shine ka zo ka buga da su a shugabanci ba ma za su yi tunanin wani wani addini na ko a ƙarya kake suke faɗa gaskiya kake faɗa a ba wannan ba yanzu a je mun yadda kai gaskiya kake faɗa to ko muna yadda gaskiya ta faɗa mu kuma saura kai ka haura wallahi wannan shine farkon abin da yake jawo a cikin saboda yanzu idan mun yadda abin da ka zo shi gaskiya ne to kai za mu dawo muna tambaya yaya abin yake ne ina za mu taka wani komo baya kan koma da wannan mawali da haka yanzu waɗannan su za su ringa ne sauran mutanen gari tun da yanzu mutanen gari su suka sani wannan shine malam wane wancan shine shak wane bari yanzu da ake da dakta wannan shine dakta wane wannan shine kaza wannan shine gwamna kaza wannan shine kaza kaza kaza su aka sani kai yanzu sabo ne abun da ka kawo sabo ne so duk in sabon abu ya fito kuma mutane za su dinga takatsa a kashi za su jira su ji me waɗannan da waɗancan da waɗancan da aka sani za su faɗa a kan to su kuma za su yi amfani da yawon sai su jefa ƙarya mahaukaci ne dai shi kenan yaro ne mawaƙi ne ya samu taɓin hankali bokaye ne suka kira shi daga an fara na aka suka rinka yawan manzara ƙaryaci ne ya je ya koyo ne ai botan gari kaza ne yake koya mar da wannan tatsuniyoyin mutanen da ne dai kuma ku gani wani abu a ce muku mutu ya kai ya fara ai tatsuniyoyi ne na da a tsafirar wani to haka ne wasu wasu ce sha'ir mawaƙi ne to yanzu sai a zo wanda kuma ya shiga addinin sa mai kwace mara mar muslim kamar da shi yake kira ya sallama ya mika wuya ga Allah ta saba ai ya fita ne yayi tawaye dan tawaye kaga kalmomi aka ringa jifa don haka kafin ka ankar kowa ya tsane shi a gari saboda dan amintakar da da ake cewa an ce shi ba amintacce ba ne ya zo ya zagi iyayen gizo ya ce mutuncin iyayenmu da kakanninmu ya ce babansa da kakan shi ma abin da suke kai bata ji ya zage mu har da baban shi da kakan shi da babbaninsa duka ya ya zage mu kaga shi kenan waye zai so shi ba da zai so shi ta yanzu waɗannan ababen gidin da su ne yanzu suke tare mana masifa su ne sababin su ake ba mu ruwa tun yanzu ya zo ya zage su ya ci musu mutunci za haka yanzu in an yi fari ma laifin shi ne kamar yadda wasu ke cewa ko in dai za a zagi wani a ƙasa dole ba za a samu ruwa ba to irin wannan maganar tunda aka zagi yi to shi kenan ba samu ruwa fitina kuma ta zo to shi kuma mabiyi miskini gani yake lalle nan mutanen su ne masu gaskiya da haka zai dage ya ga cewa ya yi faɗa da wannan mutum da haka zai zama su manyan su za su generating karyar su ne soft din amma ba su za su yada ta su kawai za su samu wawaye ne a cikin mabiyan sun san irin kalan tun wani mabarnaci ya san kalan mutanen da zai dai kwa magana za ta yi su kawai zai dan samu kamar mutum uku ne a cikin ina cycle na mabiyansa ya san kuwa wawaye ne ya san yadda zai control su sai da in magana ta kwabe in ya zuke maganar daga wannan mutane uku shi kenan za su iya zuwa su kare ta kan cikin gari ba damuwar su bane as long as malam ne ya ci so irin su zai samu ya barbada wa wani kan ai kaza kaza kaza ne yana faɗa za su je majalisan irin kalan don a tsiro ala ashkali a takawa su da irin kalan su suke faɗawa so in sun tashi dama abokansu irin su ne za su je su barbaɗa wa yana abokan nasu to kafin ka alkara idan sun faɗi maganar da safe ne zuwa yamma ta maza ne da baki da daga kuma sai ta yi maganar gaskiya ne na ji ta a unguwa kaza na ji ta a unguwa kaza na ji ta a wuri kaza na ji to bayan ta za a ce ƙarya ne alhalin mutum ɗaya ne ya shirya ta amma ya san kalan mutanen da zai zuba wani za ka yi a gari to da ga abun zai kwaɗe zai zama hayaniya yanzu zai zuƙe wa mutane hukunan nan ne ai wannan ne zo ya yaudare ni ai wannan mutumin mutumin kirki ne kuma kaza kaza kaza ka suna ta yi zuwa tsaf ai malam ashe wani ne zai yi wa malam kai amma wannan bai da mutunci sai a canja ya ka kuma laifin na wani sai ka ji kuma maganar ta kare yasuwa sun san kalan yadda suke tsare da mutane da za su je ba so wannan shine sunnar da suke bi tun a zamanin da har yau cikin wawayen cikin su suke amfani shi yasa ka ga fir'auna da Allah ya zo magana akan sai shi fasta khaffa qawmu fa'a ya samu wawaye ne yayi brain washing su shikenan kawai sai suka yi to haka kuma su ma su Abu Jahl suka yi da su Abu Lahab kawai sun samu wawaye cikin gari suka yi brain washing su su kuma suka je suka barbada abun a cikin mutane su kaga da wawan cikin namiji da mace don kana so ka mutane barna ka jefa abu a cikinsu na sharri don su gulma ba ta musu kaɗan duk inda suka zauna za su barbaɗa to kalan mutane biyu na su suka bata manzara sallan a cikin makka da mata da wawaye da haka sai ya zama masu hankalin masu kame saboda idan ka ci an sai aibata mutum to dole za ka kame a kan ba sauri ka sake masa ba aka sai zama kowa ya kane wannan sai ringa babu za su suna wahala ta su har saka ne suka fitar da shi eh, shi ne ta ce sa'annan kuma bai ɗan ɗau lokaci ba sai wara ƙayar sai wahayin kuma ya yanke ana kawai da aka yi ayyuwar muzammil kumin laila illa qalila shi kenan sai aka tsayar da abun nan har sai da manzala ta sallam ya zama ya shiga damuwa yana son wahayin ya sauka masa bai sauka ba suna cewa an yi kusan shekara watanni masu yawa ana abu kusan wasu suna cewa rabin shekara wasu suna cewa shekara wasu sun ce an yi wahayin a rabiul awwal ya yanke a rabiul awwal bai dawo ba sai a ramadan wasu kuma sun ce bayan nan ma to a nan riwayar imamu ahmad cewa maza suna har ya kai saboda shiga damuwa da yana so a dawo mar da har sai ya je kamar zai gangaro da kansa daga rusi sai malaika da dole ta ce masa kai annabi Allah sai ya hawa a shayi shine wannan shine kissar fara wahayi sannan shine kissar saukan iqra bismi rabbikal ladhi khalaq waɗannan ayoyi guda biyar idan Allah kai mu gobe za mu karanta su sai mu ji ayoyin gaban su kuma su ma suna da wani dalili daban da yasa suka sauka duka kuma suna da alaka da wahayi Allahu a'lam jiya muna da kwancan tambaya amma dai ga wannan wannan eh, addu'a ne ce ana nema suna nema addu'a a wannan wa musulmai domin an yi wa eh, domin yi wa jatumarsu aiki da za a yi ranar alhamis a yi masu yi sannan kuma cewa suna neman a kan ruwan wasu ta fita gida bayan sallar azhar tana fama da makarai da su ne da wasu aita to su jarabawa ta zama su a biyu da uwa su sa su a cikin a lokuta na karɓar addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya ta adalci ta cikin aiki da kuma wata Allah ita ma ya ba ta lafiya ya dawo ita wannan tambaya ne cewa yaya ake yin intikara intikara ita ce sallah da ake don neman zaɓi a cikin wani abu da mutum ya sa a gaba wani irin abu kamar yadda jabir bin abdullah bai ba wani ma da a shahin kafin ya kasance yana koya musu yin intikara a dukkanin al'amuran su kamar yadda yake koya musu sura ta alƙur'ani to yadda ake intikara shine mutum zai yi sallah sanafila raka raka'a biyu farilla sallah a raka'a biyu sa'annan sai ya karanta A istikhara wanda addu'ar istikhara wasu malamai suna ganin za ka iya yin ta kafin a abubuwan bayan tahiyya kafin sallama ko kuma bayan ka sallama to duk inda ka yi ta yayi sai ka karanta Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيكفى اسمنا أبوك تجي استخارة سيكفى خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري بعاجل أمري وآجله da farko ajili amri da ainu shine duniya wa ajilihi da alhamda shine lahira fa qadruhu li wa yassiru li thumma barik li wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai ka tsara mai mace suna abu sharrun li dini wa ma'aj wa atibata amri bi ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu wa tudur li al-khair haythu kana thumma raddini bihi ko thumma ardini bihi duka ya duk wanda ka faɗa yake ana kana cewa ya Allah ni ina neman zaɓin ka da iliminka kamar yadda nake neman kaddarawarka da ikonka domin lallai kai ka sani ni ban sani ba sannan kai kake kaddara ni ba na kaddarawa sannan kai kai ne wanda kake masanin boyayyun abubuwa ya Allah in har a ilimin ka san cewa wannan abun alkhairi ne gare ni shine zaka faɗi sunan abu to ka kaddara mun shi ka sauƙaƙe mun shi ka mun albarka a cikin sa in kuma ka san cewa wannan abun sai ka ƙara faɗin sunan sharri ne gare ni a rayuwata ta duniya ko rayuwa ta lahira to ka kawar mun da shi ni ma ka kawar da ni daga kanka sannan ka kaddara mun alƙairi a duk inda yake akan wannan abu sannan kuma sai ka yardar da ni ka yardar mini a zuciyata ka yardar da ni akan wannan abu da ka kaddara ana in Allah ya canja da abin da yake alƙairi to ya sanya maka yarda da shi kamar yadda ya sama yarda da wancan din da aka canja wannan ne addu'a istikhara kuma haka ake yin ta sannan babu wani dalili a kan cewa kai isara wai za ka gani a mafarki ko za ka ga ne ko za ka duka babu wannan kamar da suke faɗa mutum sai sai a zo a ce wai na kai wa malami ya mun istikara duk malamin daga kai wa ya karɓa zai ma istikara to dan wannan ba gaskiya ba babu wani istikara da wani yake yi istikara kai kake wa kanka da haka magana wai mutum ya istikara sannan wai cikin dare ya ga wani abu sannan sai ya zo ya bada labari duka babu sannan istikara ana yin ta ne daga farkon tosamuwan abu ba wai sai bayan mutum ya ɗau mataki ba mutum ne ya ga yarinya ta ɗan gitta dan yawanci an fi istikara ta aure ya ɗan ga yarinya ta ɗan gitta ya ga wannan tayi to a lokacin da yake ɗan neman shawarwari a lokacin zai fara istikara ba wai sai ya gama komai son ya riga ya masa ɗamara ya ji cewa wannan ko ita ko rijiya ba wannan kuwa ya ci ƙara ba zai mata tasiri ba saboda ko ita ko rijiyar ne haka za a ci gaba da tafiya amma in bai ɗauka wa kansa abu ba to wannan zai zama asifarsa ba za ta yi tasiri ba so malamai sukan ce yawanci in mutum ya yi istikara abin da ake so shine kawai ya bar wa Allah zalu ya ci gaba da tafiya akan sababin abu ƙarshe abin da zai faru shine abin da Allah ya zaba ana idan mace ne ko yana jin ko ita ko rijiya din sai ana tafiya ana tafiya ya bai same ta ba kuma bai fada rijiyar ba to ya zama alkhairi da ke rashin samun nata yawa amma in ga zai fada rijiya to ya fasa ba istikarar shi ne za ta yi ba shedan ne zai tura shi ne don ba wanda ya ce ka kashe kanka Allah ya ce wala ta taqtulu da haka in ka ga karshen abun yana tafiya zuwa ga kafo to kai wa kanka fada shedan ne yake to amma in wani abu ya zo ya faru kawai shikenan sai Allah ya kaddara sai ta mutu ko Allah ya kaddara sai wani ya shigo let's come ya maki ka kawai ya abu nan ya ɗauke ta kawai ka ji alkhairi sai ka ji alkhairi ne kawai sai ka nemi wata kuma kaga ba za ka zo kuma kana ta jin damuwan kaza kaza in abin ya faru kawai sai ka ce kadarullah wa masha Allah wannan shi abu da Allah ya kaddara kenan kuma duk abin da ya ga dama shi yake aikatawa don haka Allah ya mun canji na alheri sai kaga kuma galibi wanda ya yi istikara akan abu bai same shi ba in yayi hakuri za ka ga abin da zai zo daga baya ga kai ka lura ko neman aure ne mutum ya yi istikara aka zo aka samu matsala a wannan auren to insha Allah ba shi da zai nema bayan ta yi wacce ah, sannan na biyu ya ce menene hukuncin mutumin da ya zalunci mutane kuma yanzu yana dama amma bai san yadda zai same su bai biya su ko ya ba su hakuri su yake mara sai aiki ya zalunci sai ya ta istigbali kuma ya tara ayyuka eh, in an je an ce a biya yana da abin da zai biya in kuma Allah ya ga dama in ya ga tubarsa ta gaskiya ce to sai ya sai roƙe su a madadin shi ma'ana Allah zai ba su kamar yadda hadisi ya zo cewa za a tashi mutum a lahira wanda Allah yake so ya zama ya yafe wani sai a ce masa ya ɗaga kansa sai ya zo wani gida a sama sai a ce masa to gidansa ne ya yafe ka ga dole shi ya yafe tunda ya ci wannan ladan da za a tattara wancan to haka sai ya zama ya yafe ɗin shi kenan zai gaskiya zalunci abu da yake mai girma da ya kamata mutumin da yake so ya rubuta a ya zalunci saboda da Allah baya ba haƙƙin na bayi dole sai wannan a aka tashi Allah ba zai ce kawai shi kenan kai ka ma saboda ka yi ta watan ba dole sai an neme su dole sai da sun ce sun ko Allah ya ba su wani abu da zai yardar da su su zama sun yaƙi wannan abu mai shi kenan sai zama mutum ya kuta ce a wannan da ke da yawa sai na uku cewa yadda ya kawo abin ya kawo da lamirin kan zamani ba zan karanta a yadda yake ba cewa malam shi ne bai damu da sallah ba ba ko da yaushe yake yi ba da ya kwanta barci da ya mafarki ya mutu amma ya kasa ansa tambayar da wani yayi mishi lalle hakan ne kuma inda ka mutu hakan ne ba za ka ansa tambayar wannan shi ne gaskiya wannan duk wanda ba a sallah bai sai ansa tambayar to abun da ka gani a kabarin lalle haka ne shine abun da za ka gani na ba ka gyara ba amma idan ka gyara daga tashin ka bacci da wannan yake nuna Allah yana yana rubatan ka alkai da haka duk wanda ya tuba man ba ta Allah wa ne fa in ta tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din da haka in ka tuba ka yi sallah in kana da dukiya ka ba da zakka shi kenan abubuwa sun wani amma dole ka kuma ka dawo ka ci gaba da kiyaye sallah to inda gwagwarmayar take shi ne za ka biya baya ko ba za ka biya ba in in aka ma hukunci da cewa da da ba sa sallah kai ba musulmi ba ne to ta ma sauki a ce ka dawo da sabo a ce sabon zubi za a yi in kuma aka ce to kai musulmi ne to kaga akwai bashi a kan kai sai ka dubo salloli nawa ka bari sai ka yi tafiya wanda kuma wannan shi kuma fi masu gaskiya don an ce kai arne ne to wataƙila da baban babanka ya mutu kana cikin wannan rashin jin sallar ka ci gana za ka mayar wa ɗan uwanka kayan su ba kai ba ka da cikin wannan in ka auri mata duk zaman da kuke da wannan matar ba zaman musulunci ba zaman aure kuke ba saboda bai halatta arne a aure musulma ba har ga rubar mai bambaci akwai abubuwa da yawa to amma abin da ya fi ma shine ka dage kawai ka dinga biya Ni ma kace to yanzu ba za ka iya biya ba bari kawai ka tsore a haka to shi ke nan da wama a wuta ne ka ƙara zama haka kaga dai ba sauki ko ta ina shi yasa dama Allah ya raba maka su ya kasance na su dadda dadda dadda dadda saboda kar ma ka shawara kai kuma kace ba ka so ce lallai kai ne ka tara kaga shi ke ne kai ta biya kawai yawo inda inda shekara nawa ne kai ba ka sallah ya kai ta yawaita salloli kai ta ragewa kana dan samun kana da awa ɗaya kuri shi kenan kai ta salloli kawai tafiya ai ka ci shi ne kawai gaskiya mafi sauki wannan ina tuna kamar akwai wani malami da aka taɓa mara irin wannan kamar ta so ɗayan biyu ne ko amma wannan a ce dama can kai ba musulmi ba ne sai ya zama ka sabon zubi ne to amma kuma ka san musulmi ba da suke nan ko kuma a ce a kai musulmi ne a baya mai ka tuba yanzu to aka mayar da gurbin sanoni da ka bari a baya to an gama maka sauki ke za ka ga wannan kuma shine dama da za a mai baba amma hukunci da ɗaya da laifin da kai ya sa malamai suka ciro ƙa'ida daga nan cewa aljaza'u bi jinsil amal in za a yi wa mutum hukunci to a masa hukunci daga jinsin aikin da ya yi laifin da ya yi shine barin sallah hukuncin sai ya biya sallolin da ya bari bare ma ɓangaren masu mutu, ya daga salloli nawa ne ma yake yi a shekara ba su masu yawa ba ne salloli biyar a wuni za ka yi sau ɗari uku ne da da sittin salloli dubu ɗaya da ɗari bakwai da wani abu ne ba wani yawa in kullum zai samu ya rage ko salloli ɗari eh, maganin wanda ya bar sallah kenan ko sai da ƙarshe ce yana yi addu'a na samun nasara a rayuwa da sauran wadda kuma muna makuwa fatan alkhairi da kuma nasara a rayuwa da kuma gafarar su Allah kuma ya gafarta maka ya sa ka dawo ka ci gaba da yi sallah kuma ka gyara kuma kuma ya kai ba da mu gaba da Allah ya a wa ta'ala alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam